أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة مسلمين ina mai roƙa mana Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna nan dai a cikin suratul maida a inda za mu tashi akan aya ta 65 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان ولو أن أهل الكتاب آمنوا madaukakin maɗaukakin sarki mai girma da buwaya bayan ya bayyana mana ɗabi'un Yahudawa yana cikin bayyana mana ma ba a gama ba. A baya dai ya bayyana mana ɗabi'un Yahudawa da Kiristoci wajen bijirewa koyarwan littattafansu da Allah Ubangiji ya saukar musu, da kuma watsi da dokokin da suke ciki da ƙin bin ƙa'idojinsu da zaɓen fifita son zuciyansu akan hukunce-hukuncen da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu a nan Allah maɗaukakin sarki yana cewa walau anna ahalal kitabi da su yahudawa da kiristocin nan ma'abuta a taura da injila da kowannensu amanu sun yi imani da annabi Muhammadu dinnan sallallahu alaihi wasallam da ya zo musu a matsayin annabin ƙarshe domin Allah ya bayyana musu a cikin littattafansu nan cewa fa addinin nasu nan yana da ƙarshe yana da limit yana da lokacin da zai expire shine idan manzon Allah ya zo annabi Muhammadu ya fito to aiki da attaura fa ya gama aiki da injila ma an gama shari'an ta datse yanzu sai su jona su yi switch off daga can su jona da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah a wata aya mai ce zai ba su lada guda biyu ladan sun bi wancan annabin da aka tura musu da ladan da wannan ya zo na ƙarshe annai Muhammadu ya zo suka yi imani da shi za a ba su kiflaini lada guda biyu amma sai suka ƙi da sun bi koyarwar littattafansu da gaske ɗin nan ba su jirkita ba da ba abin da zai hana su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kowannensu ya bar wasiya yahudawa an bar musu wasiyan cewa akwai wani annabi da zai zo a ƙarshen zamani ismuhu ahmad sunan shi ahmad su sake wannan su bi na annabin sallar su bi wannan sabon annabi na ƙarshen zamani da zai zo su ma kiristoci an bar musu a injila cewa annabin ƙarshen zamani yana zuwa yana fitowa fa su sake su bi kun san kistan dai salmanul farisi yanda har aka yi musulunta ya tambayi ya je gun hannu wannan malamin kiris fadan ya je gun wannan fadan ya ce wa za ka mun wasiya da shi ya ce babu wani wanda yake rike da addinin kiristiyanitin nan a bisa gaskiya sai dai muna maka wasiya akwai wani annabin ƙarshen zamani zai fito ka bi shi kawai tun a wancan lokacin to Allah maɗaukakin sarki ce da waɗannan mutane masu jin magana ne masu jin magana ne to Allah ce da sun yi imani da zuwan annabi Muhammadu ɗin wa wattaƙau suka ji tsoron Allah subhanahu wa suka bi ka'idoji da dokokin koyarwar littattafansu din nan to Allah ya ce kaffarna anhum sayi'atin da dukkan zunuban da suka aikata a baya can da zan yafe musu da zan yafe musu gaba ɗaya saboda sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai un yafe musu imani eh, eh, eh, jirkita littattafan nan da suka yi da canja musu ma'ana da share sunan annabi din da suka yi da bijira dokokin Allah din duk da abinda ne ni Allah zan yafe musu da sun ji sun bi annabi Muhammadu din nan sallallahu alaihi wasallam sannan bayan na kankare musu zunubansu nan gaba ɗaya na yafe shi abu na biyu wala adkhalnahum jannatin na'im abu da na gaba da sai kun sanya su a aljanna gidan ni'ima gaba ɗaya su to an gama magana shikenan an gama rayuwa walau annahum aqamu taurata Allah ce da mutanen nan sun tsaye da dokokin at-tauran nan sun yi implementing nasu yahudawa da sun tsaye da dokokin attaura wal injila kiristoci su tsaye da dokokin injila din nan da aka saukar musu su bi su kai tsaye ba tare da jirkitawa ko bin son zuciyansu ba sannan na uku duk suka haɗu kuma wa ma'un zila ilaihim min rabbihim dukkansu biyun yahuda da kiristocin su zo kuma su haɗu akan abin da aka saukar ma annabi Muhammadu daga Ubangijinsu. Allah ya ce la'akalu min faukihim wallahi da sun ci arziki ta sama da ƙasa, da ko ta ina arziki ɓuɓɓugo musu zai yi kawai. La'akalu min faukihim wa min tahti arjulihim da sun ci arziki na ta sama da ƙasa da ko ina kawai zan yi ta azurta su ne ba ƙaƙƙautawa babu yankewa. amma sun ki in ki Allah sun ki ta ya za a yi su kuma in azurta su ta ya za a yi su kuma in ba su abinci ta ya za a yi su bijira dokokina in ba su ruwan sama gonakinsu su yi kyau ina malai suka ce la'akalu min fauqihim bi ma'ana da sun samu ruwan sama mai albarka wa min tahti arjulihim da kasan da suke takawa karkashin kafansu da ta producing musu nau'in abinci wanda ba, ba su da matsalan abinci komai kasa za ta yi albarka su samu tsiro su samu ƴaƴan itace su samu yabanya su samu komai amma sun ƙi in ji Allah sun ƙi ko da yake Allah da ya yi adalce ce ko da yake minhum ummatun muktasidatun daga cikinsu ɗin akwai al'umma ‘yan kaɗan da suka ji magana ta Su yi imani da wancan inda annabi ya zo suka imani da su amma fa ‘yan kaɗan ne wa kasirun minhum amma majoritinsu mafi yawansu in ji Allah wallahi sa'a ma ya amalun Allah wadaran irin aikin da suke Allah wadaran irin aika aikan da suka yi ta yi a doron ƙasa barna a irin ba yahude da waɗannan mutanen kiristoci a doron ƙasa babu duk da cewa an ba su littafi da dokoki amma babu wanda ya kai su barna a doron ƙasa me Allah ya nema idan suka yi zai saukar musu da abinci zai ba su abinci zai ba su ruwan sama me Allah ya nema daga gare su su implementing me dokokin Allah su bi koyarwa su bi dokokin da littattafansu suka zo musu da shi inda Allah ya ce kaza haram ne su haramta shi inda Allah ya ce kaza halal ne su rike shi inda aka ce a'a su bari inda aka ce e su yi wannan sharaɗin ne Allah ce da sun yi shi da sun samu abinci to ashe ko da mu a nan mu ma idan muka farki bin dokokin littattafan littafin nan da Allah ya saukar mana fa abinda ya same su ɗin nan zai same mu yanzu muna aiki da littafi muna aiki da muga halal a ce kaza halal kaga mutane sun nesance shi muna ganin kaza haram ne kaga al'umma mu sun nesance shi yanda Allah ce ‘yan kaɗan ne suka yi aiki da shi a can, mu ma ɗan kaɗan ne muke aiki da shi, shi yasa mu ma abincin ya gagara ai. Shi yasa ya gagara, shi yasa ake cikin halin kuncin, shi yasa ake halin kuncin. can ma annabi nuhu abinda yayi wa mutanensa gargadi yace samu jama'ar sace faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffaran wane ku nemi gafaran ubangijinku daga bauta gumakan nan da kuke ku bari ku bi dokokin da nazo muku da su idan kuka tuba kuka bi ni kuka bar bauta wa gumakan nan kuka dawo aiki da abinda nazo da shi to innahu kana gaffara Allah zai gafarta muku abinda kuka yi in past kaga su ma Allah yace la kaffarna anhum sayyi'atihim su ma da na yafe musu zunubansu sannan idan kuka yi haka yursilis samaa alaikum midraran annabi nuhu yace wa mutanensa in kuka tuban kuka rike abinda nazo da shi fa Allah zai aiko muku da ruwan sama mai yawan gaske mai albarka Fururuwan saman idan ya sauko wa yumdidkum bi amwalin dukiya za ta samu wa banina Allah zai ba ku haihuwa ya'ya masu albarka wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gonaki masu albarka ko ina gonaki ne sun yi albarka kawai ba ku da matsalan abinci ko shinkafa ta yi tsada ko gero ya yi tsada ko kuna jira wai sai turawa sun turo muku wa ji allakum an haran Allah zai sanya muku koguna ga sunan mu yanzu ba kogin river naija ake ta artabu tuntuni a yashe ya gagara ba a samu dan jirgi mai rika saukowa yana zuwa arewan tuntuni ashe kogi ma Allah ya hore muku kogi ma ni'ima ne ba ga kogin haɗeja ba ya kafe ga tafkin chadi da ana kama kifi kullu ana ce ya dishe to Allah ce in kuka rike Allah ni Allah zan wadata ku da gonaki da kuma koramai da rafufuka, inda za ku yi ta kamun kifi girage ruwa ba ku da wata matsala ashe duk waɗannan abun idan muka yi la'akari suna samuwa ne gorgodon yadda al'umma suke rike da littafin Allah demo al'umma suka yi watsi da littafin Allah suka yi watsi da dokoki suka yi watsi da haram suka damƙi haram suka yi watsi da halal to babu shakka abinda waɗancan annabawan suka hango wa al'ummansu fa mu ma zai same mu ɗin dama Allah ya bada ka'ida general ka'ida ce wa man da an zikri wanda ya bijire wa fadargadi na alkur'ani nan to ya tabbata kawai fa inna lahu ma'ishatan banka, ya taramma kansa wato kuntatacciyar rayuwa dan wahalar da ku a rayuwar nan za ku kuntata rayuwa za ta yi kunci za ta tsuke muku sai a rika kame-kame ana zagin mutane ana zagin wancan a'a ba ma bin wannan ka'idan to shi ne Allah maɗaukacin sarki ke cewa da waɗannan sun bi littattafan su da sun samu wannan gatan sai dai mai wa kafirun minhum sa'a ma ya amalu yawanci daga cikinsu Allah wadaran irin aiki da suke su ya munana in ji Allah ba aikin kwarai ba ne mu da cikin al'umma mu yi kwamfiyari yau aka yi lekcan shaye-shaye a nan kawai shaye-shaye tsakanin mata kawai ka bar ba matasan ka bar ma matasa tsakanin mata matan ma matasa da dattawa da manya da a cikin gida ma a aiko a saya a kawo ana sha baka sani ba ɗauko matasan su kuma ɗauko su ma dattawan ɗauko manya ɗauko ma'aikatan ɗauko dilolinta suwaye me yasa ka fi yawa a arewa me yasa aka fi shanta yau muna da ƙungiyar 'yan maɗigo mata ne musulmai ga sunan an sani kuma an san wane tana yi wane tana yi wane harkanta ne ɗauko 'yan ƙungiyar 'yan liwaɗi a ciki alfa'ilu maf'ulu ɗin wanda ake yi da wanda ake yi waɗin ɗauko matasa ɗauko abin nan wannan fa bala'in duk an kifar da al'umma fa gaba ɗaya a kansu aka aiko annabi akan wannan ta'asar ɗauko tawaye mudu bayyawaita ɗauko kisan kai ɗauko tonon makabarta ɗauko sace mutane ɗauko fashi ɗauko garkuwa da jama'a ɗauko tonon makabarta ɗauko yau sana'an sihiri da bokanci kawai ɗauko cin amana waɗannan abubuwan da muke duka basu ba mu cancanta Allah ya mana abin da muke ciki ba waɗansu fa ɗaya fa suka yi fa ɗauko liwaɗin nan kawai al'umma gaba ɗaya aka kifar fa kifarwa da halakar wanda ba a taɓa yi ma waɗansu al'umma irinta ba abinda waɗansu suka yi ɗin aka halaka su fa ɗaya daga cikin goman abinda mu muke mu suke a nan fa kowanne in ka ɗauko cikin ta'asan da ake yi ya wata al'umma ta yi shi an halakar da ita mu kuma mun taro su gaba ɗaya ana yi mun taro su gaba ɗaya ana yi sannan mun ci sa'an mafa ana ruwan sama mun ci sa'an mafa ana mafa samun abincin gonakin ma har ana cewa bara ma ba a taɓa noma irin na bara kuma ta yi kyau duk da haka fa Allah ya mana rahama kun san dalili don fu mu al'umman annabi Muhammadu ne fa Allah ya alkawari ba zai mu'amalance mu da mu'amalan da ya mu'amalanci waɗancan mutanen amma duk da haka fa kuma ana ƙorafi kawai ana korafi kawai wal iyazu billah to Allah rufa mana asiri Allah anan sai ya kira annabinsa Muhammad sallallahu alaihi ya bashi umarni mai ƙarfin gaske kamar haka ya ayyuhar rasul rasulu ya kai wannan manzona wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce abinda nake son ka da shi ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da dukkan abinda aka saukar maka daga ubangijinka kar ka rage wani abu kar ka ji shakkan kowa kar ka ji tsoron kowa kar ka ji tsoron barazanan mai barazana yanda na saukar da abu ka isar da shi a haka in ayar ta ce da wane take yi ka faɗi wanin in ta kira sunan shi ka faɗa kawai wa illam taf'al in baka yi haka ba to fa ma ballagta risalatahu ni Allah baka isar da sako na ba ah akwai wanda Allah zai ji tsoron sa shi ya halicci halittansa kuma ya ji tsoron wani ha to don Allah ya ce je ka faɗa ma wane kaza sai Allah ya ji tsoronka kai awa halittan Allah ne to shi mai sako ai zai ce gashi in ji Allah wane gashi in ji Allah shi nashi ai dan aike ne ka isar idan kana shayin cewa wai ai za a kashe ka ko za a yi wallahu ya asimuka minan nas Allah ya ɗauki lamunin kare ka daga dukkan sharrin mai sharri da makircin mai makirci da kutunguilan mai kutunguila cikin mutane duk Allah zai kare ka daga sharrinsu domin yawanci ana tagitin mai faɗan gaskiya ne su kawai masu ɓarna ba sa son mai faɗa musu gaskiya a bar jama'a kawai a daina jin a adulmuya kawai a yi ta tafiya to in wannan kake tsoro Allah ya yi alkawari zai kare ka kamar yadda ya tura mu annabi Musa zuwa ga Fir'auna annabi Musa Allah da ya ba shi sako ya ce je ka zuwa ga Fir'auna ka ce fa lalle Fir'auna fa ya wuce gona da iri annabi Musa da buɗan bakinsa mai ya ce inni akhafu an yaktulu ya Allah muna tsoro fa kar ya kashe mu yace idhaba inni ma'akuma asma'u wa'ara. ara ku tafi kawai ina tare da ku ina jin duk abin da zai wakana tsakaninku da fir'auna kuma ina kallon ku zan kare ku kuma Allah ya kare su inda aka zo tsallake teku ya tsame su kuma ya halakar da fir'auna din to haka zaka tarar annabi Musa ma an yi mitin an yi plotting an yi attempting a kashe shi saboda kawai yana wa'azi Allah ya turo wani mutum min aksal madinati ko daga nesa ya ce ya musa innal mala'a ya tamiruna bika liyaktuluka ana nan ana mitin ana kulle-kulle musa za a kashe ka ka sa abinda za ka yi aka rama kalla fakhruj kawai inni laka minan nasihin nasiha ta ka fita ka bar gari fita ka bar gari min kharaja minha ya yatarqab annabi musa ya fita cikin tsoro yana dube-dube yana wege-wege yana dube-dube ya ce rabbi na jini min alƙaumi zalimin Allah ka kare ni ka tseratar da ni daga mutane azzalimai ya kama inna ya kama hanyar madayana inda ya fitan can sai da ya yi zaman kiwo fa na shekara kusan goma kiwo ya koma da neman sana'a yawa kuma ya yi aure da kudin kiwo, yarjejeniya daga nan aka gama ya, ya ɗauki matan shi ya tafi shine Allah maɗaukacin sarki ke ce a isar da abu yanda yake da mutum ya a kan wani ƙarya rayuwar ƙarya gara ya kika ya tsane ka a kan ka faɗa mai gaskiya kai ku rabu me ya haɗa da wani don na faɗa mai gaskiya ya fi? amma mai ya haɗa da wani a'a ai na roƙe shi kaza ne ya ƙiya bani shi yasa yi banza da shi muka rabu a'a kan gaskiya ne kawai aje ina fata an gane ko wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane duk annaban Allah da ka duba Allah sai da ya kare su daga sharrin kafirai mabiyansu ya tseratar da su da mumunai ya ce wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin Allah ce wani haƙƙi ne a kaina kare mumini wani haƙƙi ne a kaina kawai in ji Allah inna Allah la yahdi al kafirin Allah baya taba shiryar da mutanen da suke kafirai duk abin da suka yi sai Allah ya lalata shi in suka kulla sharri Allah ba zai guiding insu yadda za su implementing din shi ba in suka shirya shirya makirci a musulunci Allah ba zai guiding insu ba Allah ba zai shiryar da su ba in suka shirya kaza duk abin da suka shirya Allah ya ce ba zan ba su ikon aiwatar da shi ba bayan Allah ya kira manzo Allah ya ja masa kunne ya faɗi gaskiya sai ya daɗa kiran yahudawan su ma da ahalul kitabi ɗin yahuda da kiristoci ya ce musu me ya manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙul ya Muhammad ƙul ka ce ya ahalar kitabi ka kira yahudawa da kiristocin nan inji Allah ka ce musu ni Allah ga abin da nike faɗa musu lastum ala shay'in ku yahuda da kiristoci fa ba kan komai na gaskiya fa ba kan gaskiya fa hatta tuqimu taurata wal injila sai kun bi dokokin da at-taura da injila suka umurce ku da shi in ba haka fa kuna kan shirme kar ku dauka kuna kan addini fa ba ku kan addini fa ba ku da nauyi fa ba ku rike reshe ba fa ganye kuke rike da shi fa akan fa shirme kuke sai ran da kuka bi koyarwan at-taura da injila kun bi su sau da kafa sannan wa ma unzila ilaikum min rabbikum kun hada da alqur'anin nan da aka saukar muku daga ubangijinku idan kuka ce ba za ku hada da qur'anin nan ba ba za ku rike qur'anin nan da Muhammadu ya zo muku da shi kowanne wannan attauran da injilan za ku rike kawai Allah ce zamanin su fa ya wuce fitowar manzon Allah kawai annabi Muhammadu fa ya dishe waɗancan shi kenan. dama suna da limited abun nan time period su kuma ya expire sun ƙari daga ran da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani littafi kuma da yake aiki duk mai wani littafi da da aka bashi yanzu ya sake wannan a haɗu yanzu a rike alkur'ani shine littafi na ƙarshe wanda zai tseratar da kowa cewa ni wancan zan rike Wadancan zan rike ni ba ruwana da alkur'ani Allah ce lastum ala shay'in ku yi kuskure ba ku yi dabara ba ba kwa kan wani tafarki ingantacce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ya tabbatar mu yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da Allah da ran muhammadu ke hannunsa sallallahu alaihi wasallam yace la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar wallahi tallahi na rantse da Allah da raina ke hannun shi ni annabi Muhammadu babu wani ba yahudan da zai ji labarin zuwa na ko kiristan da zai ji labarin zuwa na yaki yin imani da ni wallahi wallahi sai ya ji wuta kar ya dauka abin da yake rike zai ce yake rike da shi zai cece shi shirme ne Allah ce lastum ala shay'in ba kwa kan komai ne kawai ba kwa kan komai ne kawai iska kuka rike kawai me yasa Allah yake ce sai kun rike taura da injila a lokacin da annabi Musa da annabi Isa ya zo musu da shi su rike shi a inda yake without distortion ba tare da an jirkita shi ba domin in suka rike su da gaskiya din za su yi guiding din su zuwa gari riko da alkur'ani din to abinda suka yi suka share duk sunan annabi a cikin nasu din suka share duk inda aka ambaci alkur'ani din suka share duk wani cewa annabin ƙarshe yana zuwa suka nuna cewa wannan ne kowa nashi din shine din kawai Allah ya ce sai kun da kun bi koyarwar wancan na gaskiya in dai kuka bi koyarwar wancan na gaskiya therefore zai guiding ku da alkur'ani ku yi riko da shi kuma dole kawai ku yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala yazidanna kathiran minhum ya muhammad kaga abinda na saukar maka na alkur'ani nan duk da cewa rahama ne to wallahi sai ya ƙara ma mafi yawancin su bata sai ya zamanto dalilin bacewan mafiya yawancin su kuma haka ne ƙur'ani ya zo ya ceci mutane ne wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa kun minha laqad manna Allahu alal mu'minina id aka fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin da suna cikin bata mabayyaniya zuwan alqur'ani innan ne ya dawo da su haske Allah ya ce da ana gaban wutan jahannama ana dab da gaba kamar haka za a fadi kawai za a burma ne fa an kaza ku minha zuwan alqur'ani sai ya kwato mutane yace kaga qur'anin nan tsira ne ko kubutar da mutane ne daga wuta ko to bari kaga sai ya zamanto ma waɗansu dalilin halaka kuma gashi ya zamanto musu domin yahudawan sun kishi kiristocin sun kishi to kaga sai ya zamanto dalilin halaka a gare su kuma eh, wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyanan bata wa kufran da kafirci yanzu ka samu ne ya taka qur'ani ko ba a nuna a kafiran Aje a ƙona su a ce an ƙur'anin ne aje a zuba su a kwata to kaga zuwan ƙur'anin ya ƙara ma mai kafirci irinsu ma kafircin da kawai zamanto masa rahama dama abinda ke poison ɗin wani ne za samu menene abinda ke abincin wani ne gubar wani ne ƙur'anin tsira ne ga wasu amma halaka ne ga wasu to Allah ya ce ya Muhammad ka ƙyale ni da su kawai kyale da kafiran nan kawai fala asa kada ka kuskura ka nuna bakin ciki ko damuwa alal qaumil kafirina ga irin sakamakon da kafirai za su gani kada ka yadda ka nuna damuwa domin annaba suna da damuwa manzo Allah yakan shiga problem idan yaga al'ummarsa suna halaka in yaga irin rayuwar kafirai in yaga irin rayuwar kristoci yaga rayuwar yahudawa rayuwa ce ta halaka sun ki su karbi tsira Allah ce fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asafan ya muhammad annabi baya bacci baya iya cin abinci Allah Allah ce kai ya muhammad tana dafa da ka halakar da kanka fa wai saboda basu karbi wannan shiriyan ba saboda tsaban bakin ciki ina ruwanka Wa wama alaika Allah zakka idan basu yi imani suka tsartaka ba me zai same ka ne kyale su kawai to kun san annabi Musa ma a can abinda Allah ya faɗa masa kenan lokacin da yace fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'fa 'ala alqaumil kafirin kada kai bakin ciki barni da su kawai kaga yanda zan wujijjiga su ma mala barni da su kaga yanda wutan jahannama za ta musu kada ka nuna bakin ciki ya Muhammad al'asa din nan bakin ciki al'asa din nan bakin ciki kada ka nuna baƙin ciki bar ni da su kawai Allah ubangi ya rufa mana asiri na'am maɗaukakin sarki ce innal lazina amanu lalle waɗanda suka gaskata annabi muhammadu innan sallallahu alaihi wa sallam, suka riƙe shi wallazina hadu hakanan ma yahuda wanda suka yi imani da annabi muhammadu ɗin su ma suka riƙe shi ɗin una da marasa addini ma gaba ɗaya wanda ma ba yahudawan bane ba kiristocin bane asabi'una sune masu addinin gargajiya masu bauta wa gumaka su ma wanda suka rungumi manzan Allah suka rike shi in daga cikinsu duk suka haɗu suka rike annabi Muhammad wannan sara da nasara mabiya annabi isa alaihi salam su ma eh, eh, eh, idan suka rungumi annabi muhammadu kowa ya bar nashi aka haɗu da yahudawan da su wanda ba su da addini masu bauta gumaka wan nasara da kiristocin da ma masu gaskiyan gaba ɗaya in aka haɗu man amana billahi da duk za su haɗu su yi imani da Allah da abinda annabi Muhammadu ya zo da shi wal yawmil akhiri su yi imani da gobe kiyama sannan wa amila salihan kowa ya dukufa tukuru wajen aikata alkhairi to Allah ya ce da fala khawfun alaihim da ba abinda ma zai tsoratar da ku nan gaba babu wani tsoro da za su ji nan gaba walahum ya zanda ba bakin cikin da za su yi a duniya a rayuwarsu bi ma'ana tsoro shine abinda zai zo maka in future na sha maimaita wannan kalman abinda zai zo maka a gaba domin dan adam in yana rayuwa abinda zai zo masa a gaba wata ila talauci zai zo masa wata ila ciwo zai zo masa wata ila wani dan ta'adda zai zo ya kashe shi wata ila wajen zare ran shi ma eh, eh, wata ila ba a san irin irin mutuwan da zai yi ba zaman kabari bai san yadda zai tarar da shi ba ta da mutum gobe kiyama da tsaya gaban Allah bai san da zai tarar da shi ba tsallake siradi da yake gaban shi bai san ya zai abu zai faru ba sannan finally ko bai san makoman shi wuta bane ko ina ne to Allah ya ce da an haɗu gaba ɗaya aka rike Allah aka dukufa wajen ayyuka na kwarai Allah ce da dan adam bai da tsoron abin da zai zo masa nan gaba sam ba abin da dan adam ke tsoro irin mutuwa ya wani irin yanayi zai mutu to Allah ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wanda suka ce rabbuna allah shi ne ubangijinmu da zamu riƙe thumma istaqamu suka daidaita ihdina siratal mustaqim dinnan suka daidaita akan tafarki madaidaici to tatanazzalu alaihimul mala'ikatu ranan da mala'ikan mutuwa zai saukan musu ya ɗauki ransu za su ce Allah ta kafu wa la ta zanu wane kada ku ji tsoron komai yau za a zan zare ranka amma kar ka ji tsoron komai na hannu auliya ukun fil hayati duniya mala'ikan mutum zai ce mu ne masoyanku a rayuwanku ta duniya wa fil akhirati haka ma a lahiran ma mu ne muke tare da ku kada ku ji tsoron komai lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuna duk abinda kuke sha'awa a ranku za ku gamu da shi a aljanna fi fiha ma da'un nuzulan min hakimin karim eh, min gafurin rahim masauki ne da Allah ya tanada muku masauki ne min gafurin daga mai gafara rahim mai tausayi shi ya tanada muku masaukin da zan kai ku yanzu in na zare ran can zan kai ku masauki ne da waye tanada shi nuzulan min ghafurin rahim tun anan za su baka assurance kafin su ɗauki ranka ma za su ce wane kada ka damu mu ne naku anan ɗin can ɗin ma mu ne naku in mala'ika mu ne masoyanku yau za mu kai ku inda duk abin da ranku ke so za ku samu masauki ne ga wanda mai gafara mai rahama ne ya tanada muku shi in ka zo ƙarshen warfajir shi ma ya ayyatu ayyatuhan nafsul mutma'inna in mala'ikan zari ran ya zo maka zai ce ya kai ma'abucin wannan ran wanda ya natsu akan imani ya natsu akan dokokin Allah irji'i ila rabbiki koma zuwa ga ubangiji time ɗin komawa wajen ubangijinki yi radiyatan mardiyatan ki koma inda kika yadda da wajen kuma aka yadda da ke nan duniya ma akwai yan hasada da wani ma bai yadda da kai ma ba to fita ka je inda an yadda da kai kai ma ka yadda da wajen fadu khulifi ibadi je ki shiga cikin bayina din nan da da kike roƙon Allah ya sanya ki a cikin su shine ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dinnan minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina to farji ila rabbi mene irji ila rabbiki fadkhili fi ibadi ki je ki shiga cikin wannan tawagan bayina din wadkhuli jannati je ki shiga aljannata ran mumini fa kenan tun kafin azare za a masa wannan albishir din to ka gani shi yasa sai ka ga wani fuskan shi don natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗin wannan albishir din sai a ran in ka zo ka ga fuskan tana sheke kamar yana murmushi ma don Allah ko kai ne ba za ka yi murmushi ba akramaka Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati fi sabilillah ko kai ne ba za ka yi murmushi ba eh to Allah ya ce to duk wanda suka tsaya akan gaskiya kada su ji tsoron abinda wai za su tarar bayan daga zare rai har zuwa masaukin su kar su ji tsoro wala hum yahzanun kuma kar su yi bakin cikin abinda za su bari behind a baya da su ba abinda mutum yake bakin ciki da nuna damuwa idan zai mutu irin kananan yaran da zai bari wani ya san ƴan uwansa mugaye ne azzalimai ne ba za su taba kula da iyalansa ba wani ya san akwai masu cinye dukiyan iyalansa dinna su cinye dukiyan ƴaƴansa nan wani ya san a cikin ƴan uwanshi shi na akwai mai sai da dukkan kadarori ya hana yaran wani ya san su ko amana ce zaka ga wani wani na nesa zai nemo banda banda ƴan uwan shi ya san yanda suke da kyau haka zaka tarar mutum sai ya taso kai an yi wani an abun mamaki shekaran jiya zuwa jiya din nan wani bawan Allah ne ya rasu justice ne ya rasu matan shi tana nan tana da yaya maza da ba su da ko kaya tunda bai da uba bai da uwa shi mamaci kuma yana da mata kuma yana da in kana da ɗa namiji ɗaya ma kawai ba wanda ya isa dukkananka da yayunka da wani a duniyar nan in dai ba iyayen mamacin nan babu wanda yake da kaya ko allura domin namiji kawai asibi ne kawai to ma malam ya bar gidaje sun fi a kirga amma suka ce matan ta fita gaba daya za su sai da gidajen ha bata taba zaman haya a rayuwanta ba ga gidaje manya-manya wai su fita kawai sai dai a raba a ce ga naci kai daga ran da ya mutu aka kulle ma aka kulle ma aka kulle ma shi ɗakin mai gidan ma kuma Allah yana mata wasiya ki yi hakuri abinda za ki gamu da shi bayan na mutu kullum abinda yake maimaita ya ce ba ta san ma meye ba ne to an sha waɗannan cases ɗin da yawa mutum yana mutuwa sai ka ga kawai ‘yan uwa from nowhere hai su shigo kai su kukkule ɗakunan kai su ce mata ke ke fita un fita un koma ina ki koma gidanku koma gidanku a kukkule ko ina kuma ba su da kaya saboda tana da ‘ya'ya to haka za ka ta irin azzaliman da suke kudundune a cikin mu ɗinnan irin maciya amana maciya dukiyar maraya da suke tsakaninmu kai sannan property din idan suka tashi sai su kawo wani azzalimi su ce nawa wannan zai kawai sai ya zaftare kudin kawai sai su ce su sun saya su din sai su ce sun saya sai su kama ta yan kuɗi haka wai ga an arab ba a ma inviting din su wajen rabon gadon billahi allazi la ilaha illa kuma mutum in aka nuna maka shi sai ka yi mamaki wai shi yayi wannan wallahi a ce wani al'amarin bala'i a hannun mutum yake irin waɗanda duk sai ayi girgizan ƙasa su tafi wallahi wallahi ana zaluntan bayin Allah ana zaluntan Allah gidaje sun fi ashirin Ma ce tafi ta kama haya a gutsuro abu a bata a ce gashi ko duk inda ta kai ƙara ta samu bakin ɗayan ta ya za a yi al'umma bala'i ba zai shafe su bane ta ya za a yi ba zai shafe su bane kai Allah rufa mana aji to ba abin da ke bakanta wa mutum in ya zo mutuwa ya tuna irin halin da ƴaƴan shi za su shiga bayan ya mutu din nan don ya san wallahi duk a cikin ƴan uwan shi nan babu wanda zai rike masa amana wani ya sani wani ya sani wallahi ya sani da kyau haka zaka akwai wanda yake rarrafe mutum zai bar shi. zai bar wata da ciki zai bar wata da ciki zai bar waɗansu ƙanana suna nursery waɗansu suna primary su ci abinci a musu kaya yau gaba ɗaya zai tafi yana tunanin kai wane ne ma 'ya'yan shi nan za su ɗafe wuyansa idan ya dawo masu ce mai oyoyo baba to sai Allah nan mahayya ba mutumin kirki garanti yace walahum yahzanun karka damu da wannan bakin cikin da zai faru a baya karka damu da shi za mu yi takin din komai to sai kaga an faranta maka abinda kake tsoron gamuwa da shi an baka garanti karka damu abinda kake bakin ciki zai faru bayan ka tafi shi ma an baka garanti karka damu Allah ya ce duk zai dauki dawainiya to me yasa ba za ka tafi lahira a cikin farin ciki bane me yasa Allah ubangi ya mu dace Allah ya mu cika da imani na'am لقد أخذنا ميثاق بني walaƙad a hazna mithaqa bani isra'ila mun ɗauki wata yarjejeniya da alkawari da yahudawan nan dai banu isra'ila kun ga ƙur'ani yawanci su yake ambata fa domin da su muke rayuwa su ne annoban duniyan nan yahudu da nasara ɗin nan duk inda ka je in ba ka eh, rayu da nasara kirista ba za ka rayu da ba yahude shi ne allah yake yawan maimaita mana ɗabi'unsu da halayensu kuma ya ce ka kiyaye su su ne duka abin da yanzu duniya. to Allah ce bari ku ji wani alkawari da na ɗauka da su yarjejeniya agreement da na yi da su banu isra'ila shi ne arsalna ilaihim rusulan mafiya yawancin manzanni da nike aikawa cikinsu ne ba kabilan da ta kai ta banu isra'ila yawan manzanni da ya kamata a ce sun fi kowa imani ba a samu ma kafiri ba saboda duk manzon da za a aika a lokacin daga cikinsu ne in ya tafi aka tada wani manzon daga cikinsu ne da ya za a yi a samu a ce su ne kuma mafiya yawan kafurci amma ina to Allah ce wa arsalna ilaihim rusulan na aika musu manzanni masu yawa kullama kullama kullama tana nuna wato abu repetition din abu wato demo duk lokacin da ja'ahum rasulun duk lokacin da muka tura musu manzo ya je musu bima la tahwa anfusuhum da abinda bai daidai da son zuciyansu ba duk lokacin da manzo ya je musu da abinda bai daidai da son zuciyansu ba to ga yanda suke mu'amalantan manzannin in suna ɗan ganin kawai da ɗan daraja-daraja da ɗan gashi a kai to fariƙan kazzabu mafi sauƙi wai sun raga maka su ce kai makaryaci ne tafi ka ba mu gu makaryaci amma in suka rena maka kuruwa suka gama ba kama da gashi aka ka fariƙan ya yanka manzon ma za su su kashe shi wannan ita ce hanyoyi guda biyu da suke mu'amalanta in wannan ya tafi muka tura wani shi ma haka duk lokacin da muka tura wani manzo da iri wannan mu'amalan za su mu'amalance shi ko su karya tashi shi ne mafi sauƙi kenan mafi sauƙin abin da za su masa wa farikan yaktulun waɗansu kuma su kashe su ma kawai kashe manzannin Allah ɗin ka duba mutanen da aka musu alkawari suka yarjejeniya da Allah cewa in an tura musu manzo za su yi imani amma ka duba yanda suke taron manzon manzon Allah ne. su karya tashi su me ko su kashe shi haka suke mu'amalantar shi subhanallah wai kuma su a zatonsu a tunaninsu wa hasibu wai suna ɗaukan wannan aika-aikan na kashe manzanni da ƙaryata manzanni wai suna ɗauka wai Allah ta kuna fitinatun wai duk da wannan aika-aika wai ba wata fitina da za ta same su wai babu wani bala'i da suka taro wa kansu fa'amu sai su ƙara makancewa ayoyin Allah wa asammu su ƙara kurmancewa dokokin Allah shine summun bukumin kenan in sun tashi abu sai su makance kawai su rufe ido kaman ma Allah bai saukar musu da aya ba in ana musu wa'azi ku yi hattara sai su kurmance kaman ba sa jin mai wa'azi Allah je da na fara saukar musu da bala'i da musiba ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya sai suka koma wa Allah maza suka tuba ya Allah mun gano kuskuren mu za mu gyara a janye wannan bala'in a janye wannan musiba ya Allah mun gano kuskuren mu Allah ya ce thumma taballahu sai na karbi tubansu su in na janye bala'in da musiban da na saukar musu ba na janye ba su yi alkari sun daina ba ina sun ma'amu ‘yan kwana biyu kawai kuma sai suka makancewa kawai wasammu kathirun minhum mafiya yawancinsu suka rufe ido suka toshe kunne suka ci gaba da wannan barnan da ta'asan ta kashe annabawa da karyata su lace wallahu basirun bima ya'malun Allah ce hmm, ina kallon abin da suke kawai ina kallon su inji Allah Allah rufa mana asiri laqad kafara alladhi akan kiristoci yace laqad kafara ladina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam kun san mun irin wancan ayan ko a baya laqad kafara ladina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika Masiha wa ummuhu wa man fil ardi jami'an Allah ce duk waɗanda suka ce wai Allah shine almasihu dan maryamu duk kiristan da ya ce in ji Allah Allah shi ne almasihu ɗan maryamu Allah ce ya zamanto kafiri Allah ce ta ya za a yi su ce ni ne almasihu ɗan maryam kuma ga saƙon da shi almasihu ɗan maryaman ya je musu da shi ɗin saɓanin abun da su suke faɗa ne domin wa Masihu? almasihu Allah ce da Isa dan Maryama almasihu dan Isa dan Maryama ya je gumma mutanensa banu Isra'ila na wancan lokacin ga abin da ce musu ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Yaquba Isra'ilu shine annabi Yaqub a harcin su na Hebrew Isra'il shine kamar a ce Abdullahi kamar a ce bawan Allah mutumin kirki a yaren Hebrew suna kiran shi Isra'il to annabi yaqub bawan Allah ne shi ya haifi yaya goma sha biyu din su annabi yusuf su bunyamin su goma sha biyu din to kowannen shahiyayi zurriya da dangi da dangi ba iyaka da su ne aka hada ake cewa banu isra'ila goma sha biyu din su ne da annabi isa alaihi salam ya je musu ya kira su da babban murya ce ya ku ƴaƴan isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yaqubu u'budullaha ku bautawa allah Allahn nan da nike kiran ku ku bauta masa shine rabbi wa rabbakum shine ubangiji na mahalicina shine ubangijinku mahalicinku so ni da ku duka shi ya halicce mu to taya za a yi su su juya ga sakon da ya je musu da shi su kuma da yake sun saba murda magana sun saba juyawa sai suka ce ai Allah shine masihu ɗin. shi ko masu ya ce ku bauta Allah mahalicci na mahalicinku kunda da yake sun saba juya magana da distortion suka juya to wanda suke wannan da aƙidan cewa Allah shine Masihu dan Maryama kafiri ne inji Allah Allah ne ya faɗa domin me domin yin haka shirka ne haɗa Allah da wani ne domin ka ɗauki sifan Allah ka bawa Annabi Isa ka nuna Annabi Isa yana da power irin na Allah kuma a haka suke a aƙidansu ɗin. to shine Allah ya ce duk wa innahu man yushrik billah duk wanda ya kuskura ya tafka irin wannan shirka irin taku din nan to ya tabbata faqad harrama Allahu alaihi aljannata Allah ya haramta masa mulkin sama ya haramta masa me aljanna faqad harrama Allahu alaihi aljanna tunda an haramta mutum aljanna gidaje biyu ne dama gobe kiyaman aiki. da aljanna da me to aka haramta aljanna sai ina Allah ce wa ma'awahumun wa ma'awahun naru makoman wannan mutumin wuta ne kawai inji Allah duk wanda ya mutu ya je wa Allah da aqidan cewa annabi Isa shine Allah to Allah ya ce an haramta masa shiga aljanna kuma makomansa wuta ne wa malil zalimina min ansar irin waɗannan azzaliman da suka zalunci kansu ta hanyar shirka ba su da masu taimaka musu a gobe kiyama ba su da mai ceto ba su da mai taimakawa ba za su ba da kuɗi mil'ul ardi zahaban ba ba za a ɗauki wani fansa ba wuta kawai za su je ba mai taimaka musu ta inda duk aka buga wannan an gama da su mu je na gaba da ashirin muka fara? ok to za mu shiga 'yan trinity gobe masu ce 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 plus 1 kuma is equal to 1 za mu shige su gobe su ma insha Allah ta baraka ta'ala in ji Allah fa amina rabbal alami Allah samu dace bari mu koma tambayoyi

na'am to alal hakika abin da ya shafi imam ya shafe ku kawai tunda kai ba kai ba din dole he kai abin da yayi din he kai ba adin kai ba adi wannan shine kawai tunda ya ƙara wani aiki shikenan sai kai ba adi sai wannan ne bai cewa mace ce wanda ta yi kwana takwas ba ta jini ya tsaya sai yana zuwa ga matsayin ya zafi to in jinin na ciwo ya zama damul istihala jinin ciwo ne ba zai hana ta azumi da sallah da duk wata ibada ba hatta mijinta ma zai iya saduwa da ita in yana so in dai jinin istihala ne saboda haka tunda ba na al'ada ba ne za ta yi ta wannan shi ne wannan shi malam kayi bayani

amma ga sharaɗin da annabi ya ce kai ka saba sharaɗin kuma ka ce ya za a yi ya ce wanda ya salla ya zauna a inda ya yi sallan yana ta azkaɗin shi yana ta waɗansu abubuwa da sharaɗi alwalan shi kuma ba ta me ba ba ta warware ba kuma bai bar wajen ba bai fita ba har rana ta fito kai he ka fita ka je gida don neman magana kai kuma kana so a tabbatar maka wayaya to ka tashi tun farkon mana a tun farkon ka tafi mana yawa saboda inda annabi in sharaɗi ya cika menene lada ya cika in sharaɗi bai samu ba babu wannan ladan babu wannan ladan sai mutuhume ka me yasa ka tafi gidan ka bar inda annabi ya ce a yi ɗin a cajin ka kai ma wannan shi ne wannan shi malami matsayin aiki a gidan musulmi yana sannan kuma tambayan haka ne ɗaya ne yake cewa ko idan yanzu kamar kuma wanda yake gina hotel ya zama na gurin ana yin barna kuma ya san ana barna kuma ya gina wannan abu ya musulmi ina ganin ba musulmin da zai tambaya yanzu ya cewa ya jahilci ya jahilci hukuncin aiki a gidan giya ina jin duk mai wannan tambaya yana tambaya ne kawai ya ji unce mai halal ne kenan ko ko ya dace tunda gwamnati ne ta tura shi shi yana son unce yanzu laifin gwamnati ne ba nashi bane ba jama'a haramun ne kawai ka ce a gwamnatin ba za ka ba kai musulmi ne a tura ka wani gu idan sun nace sai nan sai ka ce ka bari ba za ka sai da lahiranka ba da duniyanka ba Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoraci Allah subhanahu wataala ya bar abu don tsoron Allah Allah ya ce ni Allah din zan samu maka mafita a rayuwanka sannan zan azirta ka ta inda baka zato da hanyar halal din amma in mutum ya miƙa kanshi saboda rayuwar duniya ya sai da lahirar shi to ula'ikan ladina shtarawul hayatar duniya bil akhirati su ne su suka sai da rayuwar lahiransu da ta duniya suka sai da ita samanan kalilan yan kudi yan kadan na gidan giya ta yaya za a yi abu ya yi albarka ti yi albarka ina fata ana an gane wannan na'am ok sai tambaya ta biyu ko sai tambaya ta biyu ita ce eh, to gina hotel ga musulmi ba haramun ba ne hotel ga musulmi babu hotel a makka babu su a jikin ka'aba babu su a jikin masallacin manzo Allah ga manya-manyan hotel idan musulmi shi bai gina hotel tsabtatacce ba ina ne ƴan uwansa musulman za su samu za ka je ka samu tsabtataccen waje idan muka ce komai kafiran ne za su yi shi it depend kawai dokokin da ka shimfiɗa wa hotel ɗinka ba sai da giya ba kayan kiɗe-kiɗe babu kaza babu kaza babu wani abu na saƙon Allah kuma hotel ɗin nan mutum ne wanda hai da iyalin shi don mutum ya zo da wata tayi lullubi ya ce matan shi ne Allah ba zai kama mai hotel da wannan ba ba zai kama shi da wannan ba dole mu rika gina su ɗin don mu mu rika tsaftace kanmu da kanmu ɗin yanzu idan mutum ya zo aka ce ga wani hotel tsaftatacce ne ba giya ba kiɗa ba rawa babu kaza ga wancan kuma akwai giya akwai kiɗa akwai menene kaga mutum aina tsatse mai son tsaftatuwa zai je gun wannan to amma idan baka samu substitute ba baka samu alternative ba dole a je nan din wataƙila in ta kama din to ba wai haramun bane a'a mutum yayi sakanci ne wajen sa dokoki kai ka gina kayanka kace to ba giya babu kaza alhamdulillah akwai ni hotel eh, babba da aka gina kusan ina jin a cikin duniya ba akwai kusan ɗaɗɗe na irin hotel da abuja kusan za a buɗe shi na nasiruddin yan nasco ɗin nan yan nasco wanda suka abin da nasiruddin company eh, wanda da suke da kamfanin biskit sun gina hotel ba abin aka je conference na duniya a dubai domin duka za a ɗauki ma'aikata daga ko'ina na duniya irin international hotel ɗin nan ya tashi ya ce shi hotel ɗin shi ba za a sai da giya ba babu giya babu wani ɗan dubai ya tashi ya challenge ya ce duk manyan hotel na duniya akwai giya ya ce to ni ba zan sayar ba ko ba za a yi kiɗa ba ba za a yi wannan ta'asan ba kuma ko ina za a ɗabi ma'aikata kaga aka yi ta debate wannan ya ja turawa da su abin eh, yan amerika da kowa suka ce kayan shi ne abin da ya faɗa a haka za a tafi wannan ya yi ta ja ɗan dubai ɗin nan sai ya ce ba zan sayar ba to kaga mutum dokokin shi ne eh yanzu zaka ga misali ko shago mutum yake da shi yana da abun sayarwa sun kai ɗari amma don bala'in mai ta haika ga wai sai ya haɗa da karanta ba a ciki sai ya ga wai kamar rashin kar duk abin da Allah ya masa na ni'iman nan za a saya fa karanta ban gaba ɗaya bai wuce kwaya ɗaya sisi ba amma haika ga wai sai ya haɗa da ita din nan wai saboda ya ƙara samun riba kar shagon nan yazo a nemi wannan abun babu haka za ka tarar da mutum komai za a yi shi amma kaga wai kwalban nan ne sai mutum ya ce wai ai sai da ita kar a kar a ragu mutum idan kai imani da Allah ka tsaya akan akidan ka ka tsaya gani na gina ga doka na ba abin da abin nan sakacin musulmi ne da tsoro da lalacewa kawai a kulle mana inda sai an sai da gi a kulle mana ga Allah ba zai ba mutum mafita ba wannan duk raunin imani ne da sakaci da irin na musulmi kaga mutu yace ni naje aiki aka hana ni sallah malan zan iya in na da'un hada sallolin guda biyu baya zance wani mai bar wajen a shi yana so yace in ya dawo ya hada ka bashi wannan wanda mayar yana maka addini ka la tattakhizu alladhina dinakum menene huzuwan wa la'iban jiya mu yi shi wanda duk zai wulakanta addinin ka yace ba za ka Allah ce kada ka kuskura ka matse shi ballantana maka hada kai da shi duk gashi nan mun karanta su ajiya na'am daga murya jama'a ma ji sakon in an sai takalmi a duba saboda sunayen Allah da ake rubutawa da yadiddika mutum ya rika duba ya yi hattara abinda mutum ya yi shi a bisa rashin sani dama Allah ce rabbana a tu'akhizna in sina aw akhtana Allah baya kama mutum da abinda bai sani ba don an yi takalmi can cikin sol ɗin an tsaga an sa sunan Allah an sa na Muhammadu ta waje babu ta inda zan taka ta ciki babu wannan laifin wanda ya yi shi ne laifin wanda ya yi shi ne abinda ya bayyana karara ka gan shi da ido shi kenan shi ne za ka yi hukunci da shi amma abin da ya buya, ba a ce ka abin nan ba duk takalmi in ka saya ka tsaga a ba a faɗi wannan ba amma in ka ga a zahiri ka duba sol ɗin ka duba abin nan ɗin shi kenan ka ka kubuta a wajen Allah Allah ubangi ya kaskanta masu kaskanta sunayen Allah da na manzonsa Allah ubangi ya dakushe mana su Allah ubangi ya daukaka musulunci walau karihal kafiruna walau karihal mushrikuna wal munafiquna izzal islam al muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين